Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini biyar ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi wani taron jaddada muhimmancin zaman lafiya a garin Kaduna arewacin Najeriya. zukata su yi nisa da juna saboda fadace-fadace wuraren zama duk an rarraba su an ware ga na kirista can ga na musulmi can garuruwa ma waɗannan sun da waɗancan waɗancan sun da waɗannan za kuma a ji cewa amurka da jamhuriyar niger sun shirya wata hidima ta tunawa da waɗanda harin tango-tango ya rutsa da su waɗannan bayan allah sun sadaukar da ransu a game da kawo tsaro a niger sannan za a ji cewa najeriya ta bi sahun kasashen duniya wajen bikin tunawa da malaman makaranta muna addu'a a kara albashin da zai taimaka ma teachers kamar kowace ranar litini yau ma sani malumfashi na tafi da rahoto na musamman murtala Farus sanyin na na da labaran wasanni to amma kafin nan ga hadiza da labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows ya ce shugaba Donald Trump na ganawa da likitocin da ke jinyar shi saboda rashin lafiyar COVID-19 a yau Litinin. don duba yanayin jikinsa yadda yake samun sauki kuma gwamnatinsa na da kwarin gwiwa ta yi a sallame shi daga asibiti a yau. Na yi magana da shugaban yau da safe ya samu sauki sosai a daren jiya kuma a shirye yake ya koma bakin aikinsa na yau da kullum. abinda meadows ya faɗa wa gidajen talabijin ɗin fox news kenan ya ƙara da cewa har yanzu muna da ƙwarin gwiwa zai iya komawa fadar white house da yammacin yau a jiya lahadi bayan ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na twitter inda ya ce yana samun kyawawan rahotanni daga likitocinsa trump ya yi alkawarin ba magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake jinyarsa daga nan shugaban ya bar asibitin sojoji na ƙasa da ake kira walter reed a cikin wata mota mai kariya tare da jami'an leƙen asiri don zagayawa inda jama'a suka yi tattaro suna murna tare da daga tutoci a wajen asibitin. Hukumomin kiwon lafiya a Uganda sun ce masu ba da gudumawar jini sun ragu sosai tun lokacin da aka fara annobar coronavirus yayin da mutane galilan ke bada da gudumawar jini kuma makarantu na ci gaba da kasancewa a rufe. Dalibai musamman waɗanda ke makarantun sakandare su ne suka fi ba da gudumawar jini a ƙasar da ke gabashin Afirka amma kuma an rufe makarantun tun a watan maris a lokacin da ake kokarin dakile yaduwar cutar hakan na nufin cibiyar gwamnati da ke da alhakin karbar gudumawar jinin ba ta samun adadin da take bukata kungiyar ba da agaji ta red cross ta uganda wacce ke taimakawa hukumomi wajen tattara masu ba da gudumawar jini ta ce samun masu gudumawar jini ba abu ne mai sauki ba a lokacin annobar coronavirus saboda wasu mutane ba sa cin abinci yadda ya kamata To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako guda bayan da mace-mace sakamakon coronavirus suka zarta miliyan ɗaya, an samu sama da mutane miliyan talatin da biyar da suka kamu da COVID-19 a kasashen duniya. A cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins, kasashen turai da yawa su ma sun kai matakin nubar na tarihi inda a yau litinin jamus ta ba da rahoton cewa an samu mutane fiye da dubu ɗari uku da aka tabbatar sun harbu da cutar ita kuma birtaniya ta ba da rahoton akalla mutum dubu ɗari biyar kamfanin sinimar steinwald na birtaniya wanda shine kamfanin sinima mafi girma na biyu a duniya a yau litinin ya sanar da cewa zai rufe gidajen sinimansa da ke birtaniya da amurka Dokar kulle sanadiyar coronavirus da kuma takaita taron jama'a da aka sanya sun shafi masana'antar sosai. Sign World ya ce matakin zai shafi ayyuka dubu arba'in da biyar. Don shawo kan rasa ayyuka a fannin tattalin arziki ƙasar a yau Litinin, gwamnatin Birtaniya ta kaddamar da wani sabon shiri na dala miliyan ɗari uku da nufin taimaka mutane su koma aiki. faɗan da ake tsakanin sojojin armenia da azerbaijan kan yankin nagorno karabakh ya bazu har zuwa bakin iyakokin yankin da ake takaddama a kansa a jiya lahadi Hekmat Hajiyev wani hadimin shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce sojojin Armenia sun yi barin wuta da manyan bindigogi da rokoki a garin Ganja wanda shine gari na biyu mafi girma a Azerbaijan inda suka kashe akalla mutum guda tara da raunata wasu talatin da biyu. hajiyev ya kara da cewa sojojin na Armenia sun kuma kai hari a Mingachever birnin da ake hada-hadar kasuwanci sosai da kuma wasu ƙananan garuruwa. Jami'an tsaron Armenia sun musanta ikirarin Hajiyev. Amma Ariyak Harutin Yang, shugaban yankin Nagorno-Karabakh da ake takaddama a kansa, ya faɗa wani sako da ya wallafa a shafin Facebook cewa dakarunsa sun auna wuraren sojoji a Ganja kafin ya umarce su da su daina don kaucewa kisan farar hula. Harut Yunyang ya yi gargaɗin cewa dakarunsa za su fara kai hari kan sauran manyan biranen Azerbaijan kuma ya buƙaci mazaunan biranen su tashi ba tare da ɓata lokaci ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga birnin kaduna arewacin najeriya inda a yayin da ake ci gaba da samun sa-in-sa tsakanin al'ummomi mabambanta aka shirya wani taron jaddada muhimmancin zaman lafiya musamman ma tsakanin mabiya addinai daban-daban isa lawan ikara gare ka Pastor James shi shine jagoran cibiyar da ta shirya wannan taro a garin Kaduna kuma ya yi ƙarin haske. Mun kawo malamai ne na Islamiyya, malamai masu koyarwa a coci-coci da kuma manya-manyan limamai masu jama'a domin a san da za a dinga sarrafa magana don a takawa birki ga waɗanda suke so su wuce iyaka ko kuma suna da ra'ayi mai tsauri akan addini a san irin harshe da za a iya magana da shi don a dawo da hankalin wani suka riga suka tafi. Malam Mahalarta wannan taro na kwanaki uku a jihar Kaduna dai sun ce irin wannan taro ka iya ɗinke barakar da ke tsakanin wasu mabiya addinai. Imam Tukur Almunnar na cikin waɗanda suka halarci wannan taro. Zukata su yi nisa da juna saboda fadace-fadace wuraren zama duk an rarraba su an ware ga na Kirista can ga na Musulmi can garuruwa ma waɗannan sun ta da waɗancan waɗancan sun ta da waɗannan. Banzata akwai taron da wani zai kira ya gayyaci waɗannan a ƙarƙashin tutan musulunci su zo ko kuma su su gayyaci musulmi to al'amari ne wanda yake da kyau alal akalla ko dai babu komai kana iya fahimtar halin wane babban burin wannan taro dai shine nunar da malaman addinai bukatar da ke akwai wajen ganin sun jawo mabiya wajen ganin basu su ga halin ta'addanci ko ta da hankalin al'umma ba kuma rabaran mai lafiya sha da lafiya ɗaya daga cikin malaman addinin kiristan da ya ce wannan manufa ita za su ida wurin mabiya wannan taro ya kayatar kwarai domin ya ja hankulanmu mu gane ba nufin allah ba wani ya kasance da tattalin ra'ayi har zai kai inda zai dauke wani abu ya jima wani an kuwa ja hankulanmu mu kasance malamai ne wanda za mu dinka jan hankula mu. domin mu yi tafiya bisa ga koyarwa littattafai da muke da su domin a cikin littattafai nan ba wanda ya goyi baya a yi wannan ta'asan ba. Dama dai wasu masana harkokin tsaro na ganin dole ne al'umma su rinka shimfiɗa shirin fahimtar juna tsakanin su da nufin ganin sun magance matsaloli na tsaro ba sai lokacin da aka samu rikici kuma a tsira wa gwamnati ido ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida Isa, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar. Inda Amurka da Nijar ɗin suka shirya wani taron tunawa da sojojin da hare-haren tango-tango na shekaru uku da suka gabata a yartsa da su. Silabar ma gare ka. Le Sergeant Johnson était originaire de Miami, en Floride. Ɗazu kenan a gidan da ƙasar Amurka ke ginawa a matsayin sabon ofishin ta a birnin Yamai inda Litinin Abdulkadir Ali na rundunar mayakan Nijar ke zayyano sunayen sojojin nan takwas da suka kwanta dama bayan kafsa kazamun fada a ƙauyen Tango-Tango na yankin Tilaberi inda 'yan ta'adda suka yi musu kwantan ɓauna. jarintar da waɗannan sojojin amurka hudu da takwarorinsu hudu 'yan nishar suka gwada a yayin wannan gumurzu na ranar hudu ga watan oktoba 2017 ya sa gwamnatin amurka ware wani sashen musamman domin karramawa ambasada eric witika shine jakadan amurka a niger ya ce waɗannan sashe 'yan niger da amurkawa gwarzaye ne muna jinjina musu kuma ba za mu taɓa mantawa ba da sadaukarwar da suka yi muna fatan allah ya ji kansu haka kuma a yayin da a yau muke karrama waɗannan askarawan da suka rasu a fagen daga ya zama wajibi a ɗaya gefe mu isar da godiya da yabo ga sojojin amurka da na nijar da na faransa saboda ɗaukin da suka kai a daidai lokacin da faɗa ya yi tsanani zaman addu'o'in na wannan rana ya kasance wani lokacin bayar da lambar yabo ga sojojin waɗannan ƙasashe biyu saboda yadda suka haɗa kansu domin tunkarar maharan na ƙauyen tango-tango Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a nan Nijar. Waɗannan bayan Allah bayan sun sadaukar da ransu a game da taimakawa ga kawo tsaro a Nijar, gwamnatin Amurka ta ɗaukaka su wato ta girmama su da lambobi na yabo waɗanda suna daga cikin maye-mayen lambobi na girmamawa a tsarin sojan amurka za a kafa duwatsu takwas ɗauke da sunayen kowanne daga cikin waɗannan sojoji a wani sashen musamman da aka keɓe a sabon ofishin jakadancin amurka a niger da nufin girmamawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman Daga Nijar kuma bari mu dawo Najeriya inda kamar sauran kasashen duniya aka yi bikin zagayowar ranar tunawa da malaman makaranta. Daga Legas ga baban gida ranar yakan yi bita ne tare da bayyana mahimmancin malamai da kuma hanyoyin inganta rayuwarsu na koyarwa a makarantu daban-daban. koya malaman ke ganin wannan rana ga dai abin da wasu malaman ke cewa a birnin Legas. I think it's a day to appreciate all what teachers have been doing wannan malami ya ce rana ce da aka ware domin yabawa da irin matakai ko rawar da malamai ke takawa wajen ci gaban ƙasa ga koyar da ɗalibai darussa daban-daban da kuma halayya na kwarai ita ma wannan malama cewa ta yi ranar biyar ga watan oktoba ana yin teachers day a tuna amfani teachers saboda suke taimakawa ma kowane yara su zama abin da suke a duniya so ana yin yin World Teachers Day ne domin a san mahimmancin teachers binajidari sosai da an tuna teachers so muna addu'a a kara tuna teachers domin a kara albashin da other welfares da zai taimaka ma teachers taken bikin na bana dai shine rawar da malamai ke takawa a yanayi na tashin tashina da kuma kokarin da suke yi na tabbatar da alƙibla mai kyau a tsakanin yara ko ɗalibai bikin na bana dai za a gudanar da shi ne tun daga ranar biyar zuwa sha biyu ga watan oktoba tare da haɗin gwiwar hukumar unesco da unicef da kuma ilo wato hukumar kwadago ta duniya najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da malamai ke fuskantar matsaloli na tsaro musamman ma dai a yankin arewa maso gabashin kasar inda ake fama da kungiyar 'yan boko haram kawo yanzu ne wani kiyasi da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna cewa kimanin makarantu dubu ɗaya ne 'yan ta'adda suka lalata daga shekara ta dubu biyu da tara zuwa dubu biyu da goma sha takwas a inda kuma aka tilasta rufe wasu dubu ɗaya da ɗari biyar bayan malamai ɗari shida da goma sha ɗaya da aka kashe baban ya murai amurka daga najeriya To a gaida baban gida, yanzu kuma ga sani numfashi da rahoto na musamman. Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta da man fetur, ma'adanai da ƙasar noma mai albarka, lamarin da ya bunƙasa noman auduga da gyada, koko da riɗi, citta da kanumfari. masu sharhi a kan harkokin yau da kullum suna nuna cewa waɗannan albarkatu da najeriya ke da su su ne suka jawo hankalin ƙasar ingila ta shigo ta mulki najeriya lamarin da ya mai da sarakunan gargajiya waɗanda su ne shugabanni a wancan lokaci suka koma ƙarƙashin shugabancin turawa mulkin mallaka na tsawon shekaru daga bisani sai fitattun 'yan najeriya irin su sa abubakar tafawa balewa sa ahmadu bello sardaunan sokoto dr nnamdi azikiwe da michael opara chief obafemi awolowo da sa akintola suka jagoranci sauran dangi wajen fafutukar nemawa najeriya 'yancin kai wanda ya tabbata a ranar asabar ɗaya ga watan oktoba 1960 karkashin jagorancin sa abubakar tafawa balewa a matsayin prime minister Bayan mako guda da bikin mulkin kai, sai taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya taso a birnin New York ta ƙasar Amurka. Tafawa Balewa ya halarci taron inda ya yi jawabi kamar haka. Mr. President, last Saturday, the country Ya shugaba, Asabar da ta gabata ɗaya ga watan Oktoba, ƙasar da nake wakilta a wajen wannan taro wato Najeriya ta sami 'yancin kai da ikon cin gashin kanta. Idan yau Najeriya ta shiga Majalisar Ɗinkin Duniya tare da ɗaukar ƙarin nauyi a kanta. madadin Najeriya ina matukar godiya gare ku duka da bisa amsar wakilcinmu a wannan kungiya. Yau shekaru sittin da samun 'yancin kan Najeriya. Shin ko yaya 'yan Najeriya za su bayyana yanayin rayuwa a yanzu? matsalar tsaro a yau ta yi kamari tunda a yanzu mutane da yawa a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas da kuma arewa ta tsakiya manoma dubbansu ko miliyoyinsu sun kasa zuwa gonakinsu yau an samu sabon ta'addanci na satan mutane duk inda mutane suke da birni da ƙauye yau ba su da kwanciyar hankali kuma gwamnatin tarayya har yanzu kusan ta gamsu ne da abin da ke faruwa za mu ce tunda waɗanda duk suke shugabancin rundunar tsaron nan yau shekarun su na shida an yi an a gwada wasu a ga kwarewar shugaban ƙasa yaki. abu ne kuma da ke buƙatar gwamnati ta farka daga baccin da take domin a ceci al'umman Najeriya musamman mutanen Arewa da suka fi fuskantar wannan matsala a yanzu. Mu dai mutanen karkara babu abin da muka ta'allaka da shi illa abu biyu noma noma ya zama bai yiwuwa saboda ba tsaro na biyu kiwo shi kuma kiwon ya zama bai yiwuwa yanzu haka yau sun zo sun kwashe ne akalla mutum ashirin mu kan manan sai da muka sha da kyat Allah ya kare mu muka fake cikin don hatsi saboda haka muna addu'a Allah ya taimaka don girman Allah wannan gwamnati ta taimaki rayukan ba mu da sana'a wanda ya saba da tsawo bai iya zama birni za a iya gyara? Eh to, inda mun koma ga Allah, Kirista ya zama Kirista na gaskiya, musulmi ya zama musulmi na gaskiya. shi kenan idan ba wani aka yi wa wala duk yaudara ne. Aka ji in mutum ya samu matsayi su za su sai mishi barka suna murnar zai ba su kuɗi. Daga yana zai samu oho abin da ya dame su. Shekarar sittin ba wasa bane. Najeriya tana bukatar addu'a. Kamata ya yi ɗaiɗaikunmu da al'ummanmu ummanmu ya zama cewa ya sa wannan ƙasa tamu a gaba bai mata addu'a na alkhairi. Dangane da waɗannan bayanai da suka gabata, ya sanya na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasar Najeriya Malam Garba Shehu don jin abin da zai ce. Shi rashin tsaro uh, a ƙasa ai canja salo yake. lokacin da shugaba buhari ya karbi mulki boko haram ke cin karensu ba babbuka biranen nan namu har babban birnin tarayya abuja babu sakewa zuwa masallaci kwanciyar hankali babu zuwa coci kwanciyar hankali ofishin majalisar ɗinkin duniya ma bam aka samu aka rusa shi haka hedkwatar 'yan sanda alhamdulillahi wa'annan abubuwa yanzu an yi nisa yaƙi da boko haram abu ya koma dazuzzuka da kan duwatsu da suke tafkin cadi nan ma kuma ana nan fafatawa da su yanzu gwamnatin borno kokari ake ana ta da mutane ƙauyuka da garuruwan su inda suka tashi a bayar da. Yan arewa maso yamma suna fama da waɗannan rikici na sata da suna garkuwa. tudun man Allah da yadda aka shawo kan wancan aka kuma shawo kan kashe-kashe da ake tsakanin makiya da manoma a jihohi irin plateau nasarawa benue shi ma wannan din ana nan ana yi kuma ko satin da ya wuce wa wani lokaci ai gwamnan sokoto gwamnan sokoto ai pdp ne shi mutanguwal yana cewa a mutane sun fara koma gona an samu sauki a sokoto zamfara da kebbi yana cewa kuma katsina ita ce yanzu take ruwa kuma ita in allah da ta maza tsadan rayuwa ana ta kuka game da abin da mahala ke kaiwa. mu eh, rahotanni da yake gaban gwamnati akan yanzu haka eh, alhamdulillahi damuna ta yi albarka duk da cewa ruwa ya yi mai gyara za a ce a gurare da yawa amma dai ana fata in allah da bana a yunwa a jere sannan magana farashin eh, abinci a dama ita duk damuna in ta zo ai abinci kan yi tsada saboda masu abinci a hannu rike shi suke sai an yi wata ɗaya biyu an ga ruwa ya kan kama kafin mutane su fara fitar da abinci shin ina mafita marigayi ta fawa balewa ya ba da amsa a zauren majalisar ɗinkin duniya tun a jawabinsa na farko ga abin da yake cewa a yayin da muka ji kasashen duniya suna kokawa tare da yin kiran a zauna lafiya kamata ya yi hakan ya zaburar da mu da himmatuwa wajen magance matsaloli ta hanyar yin amfani da dukkan abubuwan da allah ya huwace mana don ciyar da mu gaba bisa sahihiyar hanya wanda tabbas hakan zai zai dore har bayan mun bar duniya an manta da mu Shi ma tsohon shugaban Najeriya zamanin mulkin soja Janar Sani Abacha ya ba da haske wajen warware matsaloli da suka addabi Najeriya a daidai lokacin da yake mulki don ɗorewar mulkin demokuraɗiyya. Gabin da ce. Nigeria is the only country ba mu da wata kasar da ta wuce Najeriya saboda haka wajibi ne gare mu mu warware matsalolin da suka addabe mu dole mu samar da ingantaccen daban da zai tabbatar da dorewar mulkin demokaradiyya kana mu kaucewa yin amfani da wani tsari na wucin gadi da ba zai dore ba dole mu warware tare da magance dukkan matsalolin da suka addabe mu a tabbatar da an kawar da su kwata-kwata cikin gaskiya da riƙon amana don tabbatar da haɗin kai da ci gaban Najeriya. Shin me yasa yake yawan tunawa da shugabanni na farko a tarihin Najeriya irin su Sabubakar Tafawa Balewa, Saddauna Sokoto Ahmadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe da kuma Chief Obafemi Awolowo, Michael Okwara da Sayo Akintola. Sana Usman Alhassu dole ne a tuna da waɗannan bayan Allah da Allah ya musu rasuwa kusan shekara hamsin da shida. Sun yi mulkin Najeriya, sun yi gaskiya, sun yi adalci, sun riƙe amana, sun taimaka ma ƙasa, sun kawo ci gaba waɗanda abubuwan da suka yi kusan shi ne ya zamo harsashi a cikin ƙasa wanda ke tafiya har ya zuwa yanzu don haka babu yadda za a yi waɗannan mutane a ce an manta da su ba ne yiwa bane har duniya da nadi in dai za a ambaci sunan najeriya sai an ambaci waɗannan mutane har illa ma sha allah sun yi mulki ba su gina kansu ba ba su yi son kai ba dukkansu kowa ya rasu babu wani abu wanda ya bari To anya za mu iya samu nan gaba a daidaita wannan al'amura? To zai iya daidaituwa. amma kamar da dan wahala saboda abin da zai baka tsoro yanzu ko da matasa ne waɗanda suke karatu a makarantu za ka ga cewa irin tunaninsu da shugabanci ya bambanta da na mutane yanzu shugabanci kalilan ne waɗanda yake za ka ga suna tunanin in Allah ya ba su su kamanta gaskiya rikon amana da kuma ƙoƙarin kawo ci gaba. Sani Sharif murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma ga shiri na gaba. wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya ta nada dan kasar amurka randy waldron a matsayin mai horar da tawagar 'yan wasanta mata na super falcons waldrom ya yi aikin horar da 'yan wasan kasar trinidad and tobago tsakanin shekarun 2014 zuwa 2016 inda yanzu zai maye gurbin dan kasar sweden thomas danabi wanda ya kasa kai kungiyar ga samun tikitin shiga gasar wasannin olympics ta shekarar nan ta 2020 a birnin tokyo ta kasar japan shugaban hukumar ta nff hamadu ya faɗa a wata sanarwa cewa ya ji daɗin samun kocin. inda kuma ya bayyana yakinin cewa sabon shugabancin kungiyar zai daga martabarta da lamuran wasannin kasar baki daya mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer ya ɗauki alhakin mummunan kashin da kungiyar ta sha a hannun tottenham da zunzurutun ci shida da ɗaya a wasan su na gasar premier a jiya lahadi united wadda ke karbar bakoncin gasar a filinta na old trafford ita ce ta soma zura kwallo to amma kuma tottenham ta farke cin ta kuma zura kwallo ta biyu kafin alkalin wasa ya ba da jan katin kura ga dan wasan united din anthony marshall tun a minti na 28 a cikin rabin lokacin wasan na farko duk da yake dai kocin kungiyar ya ce shi ke da alhakin kashin da suka sha sakamakon wasu kurakurai daga bangaren 'yan wasan to amma kuma ya ce kurar dan wasan nasu daga wasan ne ya karya musu lago wannan ne kashi mafi muni da kungiyar ta sha a kakannin wasanni na baya-bayan nan a daidai lokacin da take kokarin murmurewa bayan soma sabuwar kakar wasanni ta bana a cikin kalubale a wani labarin kuma yanzu haka kungiyar ta manchester united na dab da cimma daidaito a fafutukar sayan dan wasan barcelona ta kasar spain usman dembele a daidai lokacin da ake rana ta karshe ta kasuwar cefanen 'yan wasa united din na bukatar samun dan wasan mai shekaru 23 wanda mafi akasari barcelona ke amfani da shi a matsayin canji domin samar da zaɓi ga ɗan wasan ta jadon sancho sau ɗaya ya taɓa buga wasa a kakar wasanni ta bana a ƙungiyar ta barcelona a ƙarƙashin sabon koci ronald koeman inda ya shiga a matsayin canji a minti na saba'in rahotanni sun bayyana cewa ɗan wasan ɗan ƙasar faransa ya amince da yarjejeniya da ƙungiyar ta united duk da yake dai ƙungiyar tana son shine ne a zaman aro yayin da shi kuma yake fatan barin ƙungiyar barcelona na dindindin tuni dai da kungiyar ta united ta kammala cefanen dan wasan atalanta ahmad traore akan kudi euro miliyan 30 traore matashi dan shekaru goma sha takwas ya so mataka leda ne a kungiyar boka ta kasar italiya kafin komawarsa atalanta a shekara ta 2015 dan wasan na kan hanyarsa ta komawa kungiyar fama a zaman aro kafin ya koma manchester united din a watan janairu mai zuwa murtala faruk sanyin na a washington dc Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. bayan da ya sanya wani bidiyo a shafinsa na twitter a safiyar jiya lahadi inda ya ce ina samun kyakkyawar hotanni daga likitocinsa shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin ba magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake jinyarsa saboda rashin lafiya sakamakon covid-19 daga nan shugaban ya bar asibitin sojoji na ƙasa da ake kira walter reed a cikin wata mota mai kariya tare da jami'an leƙen asiri don zagayawa inda jama'a suka yi dandazo suna murna tare da daga tutoci a wajen asibitin shugaba trump ya zaga don dagawa magoya bayansa hannu a waje yanzu kuma ya koma bangaren shugaban kasa da ake jinyarsa a asibitin walter reed a cewar wani mai magana da yawon fadar white house jude dare a wata sanarwa mako guda bayan da mace-mace sakamakon coronavirus suka zarta miliyan ɗaya an samu sama da mutane miliyan 35 da suka kamu da covid-19 a kasashen duniya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta john hopkins faɗan da ake tsakanin sojojin armenia da azerbaijan kan yankin nagorno-karabakh ya bazu har zuwa bakin iyakokin yankin da ake takaddama a kansa a jiya lahadi Hikmet Hajiyev wani hadimin shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev ya ce sojojin Armenia sun yi barin wuta da manyan bindigogi da rokoki a garin Ganja wanda shine gari na biyu mafi girma a Azerbaijan inda suka kashe akalla mutum guda tara da raunata wasu talatin da biyu. Hajiyev ya kara da cewa sojojin na Armenia sun kuma kai hari a Minga Chavir birnin da ake hada-hadar kasuwanci sosai da kuma wasu ƙananan garuruwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa min shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasala.